jata ike ta tukan da layan nai idan ta tukan ta mai ta yin fa da ai ta kiyan sautin wanda ke so ki ita ike ta tukan ta sai ta sautin wancan shi ne dalili da yasa ke tukan ta ai kun gani sai dai za ce ki wani wannan ba'idu to amma ya yi haka ne ai dama don ibada mamaki ya kawo wata sabuwar magana da ba ta ba kamar a ce da a ce da kalangu ya kawo ga masu kalangu ai dukan shi suke da gaske sai eh, suna ta rausa masa duka a dake shi a dake shi a dake wannan a dake wannan a dake wannan wannan dan karami kuma ana ta dukan shi kukul wai saboda kayi sautin wancan wanda suke yabo ne kai za su ke ta dukan shi sai ya sautin wancan لكنه لم يوفق فمن ثم صار يضرب آه، تأديبا أنا لدب هذا شيء بوجني أنا له تجاسره سبب الجرم كذي شنتي سوتين وانتي يعني إذا شيء شيء قبل شنتي التدريب الثالث عارف التعليم واذكر سورته سورته التي يعفي عليها مع التمثيل akhirul mutaw